This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mita 25 da mita 31 sai mita 41 da kuma gidan rediyon amfani ko sarauniya FM ko fara'a ko normal FM da dalar FM murya Arewa a jamhuriyar Nijar. Ana kuma iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye ta kafar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu mu assalamu alaikum kabiru fagina daga washington dc tare da aliyu mustapha ke farin cikin gabata muku da shirye-shirye ma daidai wannan lokacin to kafin jin abin da ke tafe ga aliyu zai fara karanto mana kanan labarai to alhaji hukumomin kasar misir sun ba da umarnin ajiya a kuma su wasu manyan kusoshi na jam'iyyar nan ta ihwanar musulmi shugaban afirka ta kudu jacob zuma ya ke faɗi dalilinsa na yin garan bawo da korar wasu ministocin shi sannan wakilan kasashen koriyoyi nan guda biyu wato koriya ta arewa da ta kudu su ma sun kasa su cimma matsaya a kokarin da suke na tattaunawa kan buɗe ma'aikatan nan da ta haɗe kan su. to bayan labarai za a ji rahotannin bayan labaran da suka haɗa da cewa tana ɗaukar shakar juyin mulki ne to amma kamar yadda ka sani duk aka ce maka dai musulmi ne ya kasance yake jagorancin al'amari a wannan zamanin da muke ciki mai wahala na ƙarshen duniya to akan yi mashi taron dangi. Nura Samba Daba kenan ɗan Najeriya abin da alkahira ke bayanin halin da ake ciki abin da alkahira. Za a ji kuma karatu daga Alkurani mai tsarki daga Malama Hawa Abubakar sai kuma shirin himma ba ta ga rago ya biyo baya. Amma yanzu sai a gyara zama domin a saurari labarin duniya tukuna. To jama'a barkamu da wani hukumomin ƙasar misir sun ba da umarni na ajiye a kama wasu manyan ƙusoshi na jam'iyyar nan ta musulmi musulmina ko da yake shi kuma sabon firayim minista na rikon ƙwarar misirin yanzu haka yana yana neman hanyoyin da zai bi ya yi musu tayin su zo a haɗa da su ma a kafa gwamnatin gaban gambiza sanarwar da ta fito daga ma'aikatar shari'a ta misira ta ce an ba da sammacin ajiya a kamo jigon jam'iyyar muhammad badi da wani mukarabinsa daya da wasu su takwas aka ce su ne ake zargi da kitsa makircin da ya janyo tarzoman nan da ta barke a gaban helikwatar rundunar sojojin republican na masar a farkon makon nan inda har mutane sama da hamsin suka rasa rayukansu wani dan jam'iyyar ta ihwanul musulmi ne da ake kiran shi kahad el haddad ya yi bayani ta hanyar sadarwar twitter ta duniyar gizo cewa wannan irin abin da aka saba ne wato tsohuwar hanyar gallaza mutane da gwamnatin misir ta saba amfani da ita wajen ciwo mutane mutunci halice shi kan sama wai ana zarginsa da yawa kasar yankan baya a yau ne dai kafofin watsa labaran misir din suka faɗi cewa sabon firayim ministan wucin gadin hazim el bilbilawi ya shirya yi wa 'yan jam'iyyar musulmi musulmina da na jam'iyyar ta yin mukamai a wannan sabon gwamnati ta riƙon ƙwarya to sai dai dukkan jam'iyyun biyu yi tur da tsarin sake shimfiɗa mulkin da rundunar soja da shi sabon shugaban ƙasar na wucin gadi adil mansur ya gabatar shugaba jakar zuma na afirka ta kudu kuma ya ki ba da dalilin da ya sa ya yi wa gwamnatinsa garan bawul duk da sukan lamirin da yake sha daga wajen masu yin sharhi kan al'amarin siyasar kasar da kafofin watsa labarai daya daga cikin manyan jaridun kasar ta the times ta ce jama'a suna da cikakken 'yancin sanin dalilin sauke ministoci ko canja musu ma'aikatu ta kara da cewa siyasa ta fi damun shugaba fiye da harkokin aiki na gwamnati to amma ofishin shugaba zuma bai ɓata lokaci wajen mai da martani ba inda yake cewa shugaba na da ikon ya naɗa duk wanda yake so a matsayin minista kuma ba lola ba ne sai ya gabatar da hujjarsa kan yin haka a jiya talata dai shugaba zuma ya kori ministoci uku daga gwamnatin tashi kuma ya canja wa wasu wuraren ayyukansu daga cikin ministocin da aka kira har da ministan sake wa jama'a muhalli ta koyo sexuale wanda kowa ya san cewa shi mai jayayya ne da shugaba zuma shugaba zuma dai ya jima yana shan suka a kan kasawar shi na samar da wasu abubuwan inganta rayuwa kamar wutar lantarki da ruwa ga miliyoyin baƙaƙen fata afirka ta kudu waɗanda har yanzu ke zaune cikin mawuyacin hali shekaru ashirin bayan da aka ga ƙarshen gwamnatin nuna bayan launin fata ta turawa jar fata. To kuna jin labaran duniya daga sashen Hausa mara Amurka a birnin Washington DC. wakilan kasashen koriyoyi guda biyu wato koriya ta arewa da ta kudu sun kasa cimma matsaya a tattauna da suka kokarin su yi kan yadda za su sake bude wata masana'anta su ta haɗin gwiwa wacce rikicin nata ma ya janyo zaman ɗarɗar na soja a tsakanin waɗannan makwabtan kasashen guda biyu yanzu ma'aikatar karfafa haɗewar kasashen biyu ta koriya ta kudu ta ce sassan biyu sun yanke shawarar za su sake wata haɗuwa in allah ya kai mu ranar litinin mai zuwa a nan cikin ita masana'ar ta ke son wacce ke a arewa maso yammacin keɓaɓɓen wurin nan da ƙasashen biyu suka killace domin su raba kansu da juna an ce an ja gashin baki sosai a wajen wannan haɗuwar da aka yi soma ran lahadi inda wakilan suka share sa'a bayan sa'a har sa'o'i goma sha biyar cur suna ta bugawa a wajen wannan taron inda kuma ta dai suka cimma yarjejeniya cewa za su sake buɗe wannan masana'antar da aka kafa kamar shekaru takwas da suka gabata domin ta zama kamar ita ce ma'aunin kwatanta dangantaka kasashen biyu ta yau da kullum tun cikin watan afrilun dai aka dakile wannan masana'antar bayar da kore ta arewa ta janye ma'aikatanta su dubu hamsin da uku da ta yi fushi da matakan takunkuman karya ta da kasashen duniya suka dauka bayan wani gujin makamin nukiliya da ta yi nata a cikin watan mayu ita ma koriya ta kudu ta nemi nata ma'aikatan cewa su fice rundunar 'yan sandan ƙasa kina da kuma ta ce ta fara tunanin yanke shawarar cewa babban laifi ne aka aikata wanda ya janyo gagarumar fashewar wani jirgin kasan jigilar man fetur da ya yi bindiga a cikin makon jiya a wani ƙaramin gari da ke a lardin quebec wani jami'in bincike ya ce suna mamakin maye da wannan jirgin da ke tsaye ya so gangarawa da kansa a safiyar ranar asabar da ta gabata a garin lakmanati inda kuma ta jirgin ya sauka daga kan hanyarsa da ke kusa da inda amurka da canada suka kan iyaka a nan ne da yawa daga cikin tankoki 72 na jirgin suka fara farfashewa ƙarshenta abin da ya halaka mutane goma sha biyar wasu 35 suka salwanta to a ƙarshe wani labari da ke shigo mana yanzu yake cewa an hallaka wani mukarabin shugaban ƙasar pakistan a wani farmakin ƙunar bakin wake da aka kai a garin karachi rahotanni sun ce bilal sheikh wanda shine babban dogarin da ke kula da lafiyar shugaba asif ali zardari a nan karaci ɗin ya rasa ransa tare da wasu mutane biyu bayan da ɗan harin ƙunar bakin waken ya auna su kuma ko bayan su da aka kashe mutane da yawa san jin rauni ko ba da ma an taɓa gwada kashe shi bila shak ɗin amma ba a samu nasara ba shugaba zardar dai baya gurin da aka kai farmakin a lokacin da aka kai shi labaran duniyar ke naka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc sabon firaministan kasar misira hazam al-bilbawi ya kafa sabuwar majalisar ministocinsa yana kuma kokarin shigar da wakilan kungiyar 'yan uwa musulmi muslim brotherhood da na jam'iyyar islama ta nur party kamar yadda za a ji a wannan rahoton halin da ake ciki da wakilin murya amurka panel modok ya wallafa wanda ke cewa gidajen talabijin a kasar misira sun nuna hotuna da ke dauke da shugaban soja da sauran 'yan uwa suna tattaunawa da shugaban sabuwar gwamnatin misira adil mansur da sabon firaya misa hazam albibawi ajinda tattaunawa dai ita ce yaya za a gano hanyar yin gyara fuska a kundin tsarin mulkin kasa da kuma shirya sabon zaɓe ne an kuma shigar da wakilan jam'iyyar islama cikin sabuwar wannan gwamnati da kuma hada da jam'iyyar hamayya ta the national salvation amma jami'an tafi sun yi tambayar cewa me yasa ba a tuntuɓe su ba kafin a saka sunayen nasu ita kuwa kungiyar muslim brotherhood wakilinta ya yi bayani wato jihar el haddad ya yi wabin cewa Even now, as we're speaking, they're still plotting uh, um, how long that roadmap is going to be. They have not announced any solid dates for the elections. ni da presidential parliamentary majalisar eh, zancen da ake yi ba har yanzu ba an kasa kammala shirye-shiryen kafa sabuwar gwamnatin ta misra kenan ba a san ma tsawon lokacin da haka zai ɗauka ba ba a kuma bayyana ranar sake gudanar da babban zaɓe ba shugaba da firayim ministan misran ba su ma san inda aka losa ba don haka ba za a amince da sahihancin abin da suka faɗa wa jama'ar ƙasa ba da abokin aiki na ali musafan sakwada ya tuntuɓi malam nura sambo dabo ɗan najeriya wanda ya daɗe yana zaune a birnin alkahira ko a nan ƙasar misram yaya mutane ne ke ɗaukan halin da ake ciki da juyin mulki da aka yi kuma me yasa ƙasashen turai da na larabawa ke ƙin juyin mulki ne a ƙasashensu sai ya ce eh suna ɗaukar shi juyin mulki ne to amma kamar yadda ka sani duk aka ce maka dai musulmi ne ya kasance yake jagorancin al'amari a wannan zamanin da muke ciki mai wahala na ƙarshen duniya to akan yi mishi taron dangi domin kasancewa su shugabanni masu jin kasashen duniya su ba musulunci suke bukata. Amma ai abin hada shugabannin kasashen musulmi sun suna nuna kamar goyon baya ga abin da ya faru a Misira. Eh hakan ya faru ne saboda tsananin irin farfaganda na na makirci wanda tsohon gwamnati ta saba yi a jaridu da kafofin watsa labarai saboda sun riga sun kware wajen ɓata sunan waɗannan mutanen shekara aru-aru don haka nan suka suka zauna suka karanta yadda za su yi suka dingi aikawa da shi ta kafofin watsa labarai da sanar da sauran 'yan basoshi na duniya cewa shi muhammad mursi baya jin magana amma saɓanin abin da mutane suke zato dukkan ya kira dukkan fati din amma saboda dai kamar hassada ko da ƙeya na musulunci suka ƙi su bashi goyon baya domin Allah ya bashi wannan mukami cikin lokaci guda bayan tsohon shekaru da suka yi suna gwagwarmaya na kaiwa ga wannan matsayi. Allah الله لنا ذنوبنا To amin wata azabar Ramadan da ya iso kuma musamman duniya sun fara azumin. A Najeriya wakilin Manasura da Mayarika ya tantabi malamai kan abin da ake bukata da mai azumi. Allah ya ba da ikon taimakawa wajen ciyar da bayan Allah abinci a masallatai a makwabta kuma kowa ya taimaka wa makwabcinsa ta kowace hanya irin gwargwadon abin da zai iya yi mu nemi Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu ya azurta mu da abin da kowane mutum zai yi don ya samu sana'a ta musamman wajen rike iyalinsa. Malamai ke ci gaba da addu'a don samun sauƙi da falalar watan Ramadana a yayin da al'umma ke shiga kasuwanni don sayen kayan abincin da za su rika buɗe baki da sahur. Abin da na lura da shi akwai yawancin kayan da al'umma ke bukata, amma ba wadatar kuɗin saya. sunana malam usman ko alhaji usman duk da ka faɗa kowane daidai ne wallahi alhaji nasiru kwamma bara da bana saboda bana in kai dan kasuwa ne idan da kullum kana cin ribar naira dubu biyar to bana na bai tabbatar maka ba za ka naira ɗari biyar ba don wani sai fito ya kasa kayan inda ya kasa haka zai kwashe wanda yake da gaskiya ma ba ya sayar da mantawa da yake sai da karya galibin kasuwanni ka shiga kasuwan wuse ka shiga kasuwan otako ka tafi mondial market za ka ga diyawanci ko a shagwa zaune ike su mai su madara su ne ne duk wani kayan masurufi da ka sani na azumi yawanci idan ka zo akwai shahada su dankali ma duk ana samu amma kai dai kawai da yake a zaune ake yawanci ma wasu ne babu sai kuma fama da bashi don duk wanda ya zo sai ce maka bashi duk wanda ya zo sai ce maka bashi har zuwa yanzu dai tasirin hana shigo da shinkafa daga ketare da gwamnatin tarayya ta yi bai fara rage yawan shinkafar ko sa ta tashin gaurin zafi ba shugaban hukumar hana fasa kabri wato custom Abdullahi Dikko Inde ya faɗi muradin hana shigo da shinkafar daga kasashen waje. Kabin da aka ɗauki wannan mataki yanzu akwai inda yana Najeriya girman ƙasa domin amfanin ƙasai. Ai ya kamata shinkafar da ake shigo da wannan shekara da ake shigo da ita wata wata shekara goma a selo a rumbu an aje ta shekara ta goma sa'an nan a tura mana mu mu ci mu ba mu iya noma da za mu noma bana mu ci ta nan karshen abin nan karshen karshen shekara abin da ake kallo kenan wasu so yanzu kaga akwai cututtuka da yawa yanzu dan karami ya gashi da ciwon daji dan karami ya gashi da irin wasu ciwuka waɗanda ba mu taɓa ganin su ba daga ina suke da irin wannan abu ke za wannan ciwon amma in muka noma namu na kanmu muna da tabbatin cewa wannan namu ne abin mu ne saboda ka hana shigo da shinkafa na goyo ba 100 bisa 100 muna da ƙasa mu noma muna da ruwa mu noma muna taki mu noma dan me za mu shigo da shi kuma wannan yana cinye mana a kuɗin shigarwa amma ga kasa nan ga ga ga ga tractor ga komi duk abin da ya kamata a yi duk gwamnati ta ce duty free saboda haka ni ban goyi ba a shigo shinkafa ba an samu bullar sabbin kungiyoyi da ke gudanar da shirin raba abincin buɗe baki a manyan masallatai da hakan kan sauƙa wa mutane ɗawainiyar neman abincin da ya dace da yanayin azumi. Nasiru Adamu Alhikaya, mudar Amurka daga Abuja, Najeriya. The Voice of America, VOA. to Allah ya sa mu dace yanzu kuma sai a saurari karatu daga alkur'ani mai tsarki salamu alaikum sunana Hauwa, abubakar bismillahirrahmanirrahim الرحمن علم القرآن bayan, الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفأها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تقصر الميزان والأرض ودأها للأنام فيها فاكهة والنقل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصل كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذون لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم تؤمن yanzu kuma ga bello galadanci zai gabatar da shirinsa na himma himma ba ta garo Shirin himma bata gargo yana zo muku ne daga sashen Hausa na murya Amurka mai baku labarin 'yan Afirka da ke taka rawan a zo a gani a kasashen waje. jama masu harama assalamu alaikum muna fata kuna lafiya. A makon da ya wuce kun ji na fara tattaunawa da malamin Kur'ani a jami'a a can Malaysia Ibrahim S. Suleiman. A wannan makon mun ci gaba da hira da shi inda ma na mance yin tambaye shi a wancan mako wai a ina ya taso ne kuma wace irin tasowa yana yaro kuma wani irin karatu ya yi. To gashi nan dai na mishi wani tambaya a wannan mako kuma ga abin da ya ce. Masha Allah. <laughs> Za mu ɗan koma baya. Hmm. <laughs> Ka yi na tuna. Eh, ni ne fafan eh, Federal Government College a nan city aka haife na a Ward 13. To a ah, cikin gari a Ward 13. Na Ward 13 eh, nan asibitin Murtala. To wajen asibitin Murtala. Ina asibitin Murtala. So primary dina a nan gidan gona da ke unguwa uku. A unguwa uku dai muka taso unguwa uku a nan wajen tsohuwar tisha. a wani lokacin tsohuwar tasha ne yanzu ko da yake sanin riga tashi yanzu an gina gidaje ne a wajen a nan tsohuwar tasha to a nan na yi a unguwa uku na yi eh, eh, primary school dina bayan wannan na zo na samu admission ɗin fgc kano a dai nan na yi rayuwata a nan fgc kano mm. to la'a kai kuma ba a matsayinka na na baki bahaushe eh, dan Najeriya ya kake ji a ce yau gashi ka zo wata ƙasa wanda ba taka ba kuma kana kana koyar da wannan addini haka yadda na wa cewar kaddara ne ka sani kowa yadda Allah ya kada masa a nan zan zauna misali so kuma a nan kuma arziki na yake kuma ka san dan adam idan dai arzikinsa Allah ya riga ya kaga maka misali sa yana wajen wani wani je in Allah ya tsaya da Allah zai masa zai sakhara masa har ya samu wannan arzikin ka sani to ba matsala bane yana alhamdulillah arziki na ne kenan kuma nake yani Allah da ya riga ya kaga kuma ya riga ya kaddara ya zamu yi da kaddara To, uh, mm. dan yi mana fashin baki mana akan uh, abubuwa da suke faruwa a duniya wanda zaka ga suna da alaka da addini haka. Kai a matsayinka na na manazarci kuma wanda yanzu yake waje wanda ba a Najeriya ba me kake gani na Najeriya ne? Menene yake faruwa a Najeriya? abin da na fahimta Najeriya tana bukatar addu'a kuma Allah zai shirye mu gabaki ɗaya mu 'yan Najeriya muna bukatar shiri shiri kuma daga wajen Allah me yasa muke buƙatar shiri uh, muna da wata matsala ne of course muna da matsaloli ma ba ma matsala ba Barin baka misali misali anan malaysia da lokacin da nake gida misali nake najeriya idan dai misali eh, gwamna zai fita za a ga mutane an taru kamar kamar tashin kiyama za a yi a nan wajen mutane ne za a gan shugaban wilaya ba wanda yake tare da shi har ma shugaban kasa idan ma ai kana duba har shugaban ƙasa. ba abin ba wanda yake zai kasance ba wani security ne yawa haka tare da su a lokacin da na zo gida 2010 lokacin nan wane ne wanda yake contestant din wannan wane ne na manta da sunan sai ke contestant din kano state kafin bayan malam kenan kafin shi eh, malam radio kwankwaso ya shiga wannan idan ka gan mutane da suke bin su da security kamar za tashin kiyama amma dai ka duba nan mutane ne babu wannan security din cewa ana dan misalin kula da shi ne menene a ringa menene irin kasan irin tsaron nan ya wuce gona da hankali ka gane duk hmm. waɗannan abubuwan ai matsala ne wanda yake zai zai muku aiki saboda Allah baya bukatar wannan kai ma na san eh, ina ganin kai shekaru da yawa malamin garanci ka riga kayi shekaru da yawa a waje kai ma ka san abubuwan da yake faruwa a waje ka sani ka duba yanzu matsalolin da muke da su wuta babu babu ruwa babu tituna mutane kullum mutuwa cikin muke gani abin muna bukatar mu gyara kanmu saboda akwai matsaloli lokaci ya mana halinsa ba za mu samu ƙara shi hira mu da shi Malam Ibrahim ba sai wani makon Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Ibrahim S. Suleiman ba bakona a wannan mako da kuma sauran abokan aiki na a nan birnin Washington DC da suka taya na haɗa wannan shiri. Bello Habib Galadinci ne ke ce muku ku huta lafiya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadata. Salamu alaikum sai anjima. madalla yanzu kuma sai wasiƙun ra'ayin masu sauraronmu. To saƙon farko fa ya zo ne daga Muhammad Bello mai duniya. ya ce wannan wani ƙalubale ne da ya rataya akan malaman addini saboda su suke da alhakin rarrabuwar al'ummar musulmai yanzu an shiga ramadan kenan wasu malaman sun samu damar suka da zage-zagen 'yan uwa musulmi saboda bambancin aƙida Ukashat Abubakar Gusau ya ce hakuri da yafiyar juna domin Allah ya tattara mu ya yafe mana kurakuran da muke aikatawa ta sanadin yafiya kuma sai ya dube mu da idan rahama ya kawar mana da masifar da ta addabe mu da kasar mu Najeriya da ma duniya baki daya. To dangane da rahoton da ya ce Najeriya ce kan gaba wajen cin hanci da rashawa a duniya, Muhammad Muhammad Laula ya ce babu abin mamaki tunda shugabanni ba su da Allah a zukatansu talakawa kuma kwaɗayi ya yi musu yawa. Umar Adau ya ce to gwamnatin Najeriya ga idon duniya a kanku ya rage naku ko ku gyara ko ku yi nadama a sanda ba ta da amfani. Aminu A. Yusuf Kwashabawa ya ce wannan zancen tabbas haka yake domin wallahi duk abin da kake nema a Najeriya sai ka ba da cin hanci. PDP ta gaza Allah ka canza ta. saƙon ƙarshe ya ce salamu VOA Hausa rahoton da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta fitar akan yawaitar cin hanci da rashawa a ƙasashen musamman namu na Afirka. hakika wannan batu haka yake ganin yadda cin hanci da rashawa ya mamaye ko ina tamkar ruwan dare musamman hukumar shari'a ganin yadda shari'a ta zama sai mai hannu da shuni ko mai mulki su ne suke samun nasara a kotunan mu. da ƙarshe nake ba da shawara yin hukunci mai tsanani shine kawai zai magance wannan matsalar da ta zama mana ruwan dare daga fatima sade sa'idu daura to saƙon fatima ne na ƙarshe sai goben allah da za mu kamu wasu ra'ayoyin Sunana Zuwaira Abdulsalam Juda. Sunana Zainab Ibrahim Kanya. Sunana Muhammad Musa Muhammad Inya. Wayyo Allah na! Wayyo Allah na! Yau ina ganin sauyin rayuwa. ‘Yar uwa, me yake damin ke? Mijina ne ya guje ni saboda na da yake yi. Me ya yi zafi haka? Saboda na kamu da ciwon yoyon fitsari. Yoyon fitsari? Ai ba ciwon da ba a warkewa ba ne. Da zarar an yi miki aiki, za ki warke don haka kada mai gida ya guje wa matarsa saboda matsalar yoyon fitsari haba mai gida ka tuna da ƙaunar da kuke wa juna ke kuma ki kasance mai tsafta da yawan gyara jiki tare da fesa kayan ƙanshi gwargwadon ikonki a da yaushe ya kamata iyaye su dana yi wa 'ya'yansu auren wuri har sai sun girma sannan ku sani fa yankan gishiri na jefa 'ya'ya mata cikin wannan garin. don haka ku je asibiti mafi kusa yayin da haihuwa ta zo muku. To Allah ya sauke yanzu kuma ga Aliyu Mustapha ya dawo domin ya karanto labarai a takaice. hukumomin kasar masar sun ba da umarni a jiya a kama musu wasu manyan kusoshi na jam'iyyar nan ta hewanar musulmi ko da yake kuma shi sabon firayim minista rikon na kasar yana neman hanyar da zai bi ya janyo su su zo a haɗa da su a kafa gwamnatin gaban gambiza sanarwar da ta fito daga ma'aikatar shari'a ta masar ɗin ta ce an ba da sammacin musamman a jiya a kama shi jigon jam'iyyar muhammad badi da wani mukarabansa da wasu su takwas to amma an ce ana zargin su ne da kitsa makircin da ya jiyo ta zoma da ta barke a gaban helkwatar rundunar sojan republican a farko makon nan inda har mutane sama da hamsin suka mutu shugaban jacob zuma na afirka da kudu ya ke ba da dalili ko hujja da ya sayo gwamnatin ganin babur duk da sukar lamirin da ya sha daga wajen masu sharhi akan al'amuran siyasa yau da kullum da kafofin watsa labarai daya daga cikin manyan jaridun ƙasa the times ta ce jama'a suna fada cikakken 'yancin su san dalilin sauke ministoci ko canja musu ma'aikatu a ta kara da cewa siyasa ga alama ta fi damun shugaban nan fiye da aikin mulki na gwamnati to amma ofishin shugaban zuma din bai bata lokaci wajen maido da murtani ba inda yake cewa shugaban nan fa yana da iko ya naɗa duk wanda yake so a matsayin minista kuma ba wai dole ne sai ya gabatar da hujja ta yin hakan nan ba. to a gaishe ka jama'a masu sauraron mu anan ne kuma za mu dakata sai an jiba da isha insha Allah ku sake jin mu da wasu shirye-shiryen da suka hada da ra'ayi da shawarar da masu sauraron mu za su bayar da kuma labarin wasanni shawarar za a bayar dai akan batun sadaka ne da zakka a wannan watan Ramadan da ake bayarwa shin yaya ne wa'annan zakka da sadaka za su kai ga waɗanda suke bukata gaisuwa da fata alheri ga alhaji haruna ilyas bindawa construction da shehu na fatijin jingau tare da injiniya shehu dahiru chairman integrated group da fatan za a kasance cikin koshin lafiya a madadin aliyu mustapha sokoto wanda ya tana gabatar da shirin da injiniyan mu da kuma julie lezan gresham da ta haɗa mana sauti kabiru fage ne daga washington dc ke maku fatan alheri da kasancewa cikin koshin lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.